والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المعلم رحمه الله تعالى باب ومن سورة البروج قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا روح ابن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود قال اليوم الموعود آه، يوم القيامة من كرمت أنا حديثا آه، رمت أشي آه، كان ملك ملك حديثنا hadisi na 3,340 ko قال رحمه الله تعالى طيب حدثنا محمود بن غيلان قال وعبد بن حميد المعنى واحد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهم والهمس في بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت الأسرى همست قال إن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم بهؤلاء من يقوم لهؤلاء فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختار النكمة فسلط عليهم الموتى فمات منهم في يوم سبعون ألفا قال وكان إذا حدث بهذا الحديث حدث بهذا الحديث الآخر wannan hadisin yana cike abin da ya zo a cikin suratun buruj Allah makauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kamar yadda su Suhaib radiyallahu anhu yace idan ya yi sallar da asar kan yi wato zance amma zancen da ba a ji yana motsa wato asalin labbansa kamar yana magana amma ba sa jin me yake fada sai su sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallama in kai sallar la'asar mun ga kana eh, alham shine kamar yadda Allah yake fada tasma'u illa hamsa alham shine zancen da baka jin me mutum yake fada amma yana motsa wato asalin labbansa na ganin generation a bashi sai yake ce musu ai wani annabi daga cikin annabawa ya kasance ma'ana yawan al'umman shi ya burge shi sai kaman yana alfahari da su har yake cewa waɗannan yanzu da yawan sunan musamman rundunan da suke yaki waye zai iya ɗaukansu ko kulawa da su mana yana ganin kaman sun kai ƙarfin da sun fi ƙarfin kowa sai Allah ya masa wahayi cewa ka ba su labari wato ka ba su zaɓi ko dai Allah maɗaukakin sarki ma'ana ya ya ɗau fansa a kansu ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya aika musu da wata azaba mai raɗaɗi ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya wato ɗaura makiyansu a kansu da wannan firicin da ya yi na ganin cewa sun kai wani ƙarfi da ba wanda zai iya da su to wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan hukubar shine cewa ko dai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura musu abokan gabansu a kansu ko kuma Allah ya jewa musu wata azaba mai girma sai shi annabin ya ce ya zaɓi Allah maɗaukakin sarki ya jarabe su da mutuwa shi ne a ini ɗaya sai da mutum dubu saba'in suka mutu wani Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna masa cewa lallai yawan sunan bai gagare shi ba da haka mutum dubu saba'in a rundunar suka mutu yanzu kama a ce sojojin najeriya dubu saba'in sun mutu ai an yi babba asara ai sun kare ma ko sun fi dubu saba'in ne to aka ce dubu saba'in sun mutu a rana daya mana rundunar ce kai yawa yake ganin kamar sun kai yawan da ba wanda zai iya da su to ga allah da ya halicce su to shi yasa wannan sai yake tsaga ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hankali shine yake wannan addu'a din addu'an da yake yana wato addu'o'i yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi ma'ana akan digadigansa kuma ya taimake shi akan makiyansa shi manzo Allah sallallahu alaihi sallama sai bai yi irin abin da wancan annabin ya faɗa ba sai yana roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi qala آه، حديث آخر قال كان ملك من الملوك وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فقال الكاهن انظروا إلي غلاما فهما أو قال فطنا لكنا فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه قال فنظروا له على ما وصف فأمروه أن يحضر, أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه قال فجعل يختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامئ كانوا يومئذ مسلمين قال فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال إنما أعبد الله قال فجعل الغلام يمكث عند الراهب ويبطئ عن الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام أنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له الراهب إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلي وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند الكاهن قال فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة فقال بعضهم إن تلك الدابة كانت أسدا قال فأخذ الغلام حجرا قال اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أقتلها قال ثم رمى فقتل الدابة فقال الناس من قتلها قالوا الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد قال فسمع به أعمى فقال له إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذا قال لا أريد منك هذا ولكن أرأيت إن رجع إليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك قال نعم قال فدعا الله فرد عليه بصره فآمن الأعمى فبلغ, فبلغ الملك ملك أمرهم فبعث إليهم فأتي بهم فقال لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه فأمر بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرج أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى قال ثم أمر الغلام فقال انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام ثم رجع فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقونه فيه فانطلق به إلى البحر فقرق الله الذين كانوا معه وأنجاه فقال الغلام للملك إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني بسم الله ربي هذا الغلام قال فأمر به فصلب ثم رماه فقال بسم الله ربي هذا الغلام قال فوضع الغلام يده على صدقه حين رمي ثم مات فقال أناس لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام قال فقيل للملك أجزئت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوه قال فخد أخدودا ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع النار فقال من رجع من دينه تركناه ومن لم يرجع ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النار فجعل يلقيهم في تلك الأخدود فقال يقول الله تبارك وتعالى فيه قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود حتى بلغ العزيز الحميد قال فأما الغلام فإنه دفن قال فذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إصبعه على صدقه كما ودعها حين قتل قال هذا حديث حسن غريب دون قوله قال يقول الله وانا ne mai inganci? na ci daga cikin bayin Allah mana wani wali daga cikin waliyan Allah Maɗaukakin sarki wanda kuma Allah Maɗaukakin sarki ya ɗaukaka addininsa ta dalilinsa. ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba sahabban shi labari cewa wani sarki a wani zamani daga cikin sarakuna kafin zuwansa kenan ya kasance yana da wani boka da yake mishi tsafi kamar yadda sarakunan da suke sukan ajiye boka har ma wasu na yanzu zai wahala ka game mulki bayi da wani wanda yake dan zuwa wajensa yana tuntubarsa na al'amura to sukan ajiye bokaye suna ganin cewa za su iya amfanar musu da wani abu Sosai ya zama yana da wannan bokan sai shi bokan ya gaya masarkin ya ce ku nemo min wani yaro wanda yake da hankali wanda kuma yake da ma'ana basira wanda zai iya ɗaukan abin da zan karantar da shi don na koya mishi irin abin da nake da shi ma'ana na bokanci domin ya ce ni ina tsoron idan na mutu babu wani wanda zai yi irin abin da nake sai dai yaron da zan karantar da shi don haka a samo min yaro mai hankali mai basira zan karantar da shi da suka duba abin da ya faɗa sai aka gano akwai wani yaro a cikin garin mai hankali sai aka kawo shi ma'ana wajen sarkin da aka kawo shi wajen sarkin sai ya haɗa shi da wannan bokan sai ya zama yana koyar da shi irin abubuwan da yake na tsafi to yana cikin haka yaron idan zai tafi daga gidansu zuwa wajen bokan ya kasance in ya kama hanyarsa sai ya ga wani malami ma'ana a cikin bukka haka yana ibada to abin ya fara bashi sha'awa yana tafiya sai ya ga wannan shi ma'amar da ya rawaito hadisin ya ce ina kyautata tsammanin malamin yana kan addinin musulunci ma'ana duk da yake manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo ba amma a addinin da yake a lokacin addini ne na gaskiya shine addinin annabi isa don haka yana kan addinin annabi isa to yaran sai yana tambayar malamin duk sanda ya zo wucewa yakan tambaye shi sai malamin yana wato bashi labari kamar yana tambayar ilimi a wajensa har dai wata rana ya tambaye shi ya ce to kai bautan me kake sai ya ce ni bautan Allah nake sai yaron in ya zo wucewa sai ya tsaya a wajen malamin nan ya daɗe da shi kafin ya je wajen bokan sai ya zama yana jinkiri to sai daga nan bokan sai ya ce mishi ina kake tsayawa ya kai ƙaransa sai yaron da ya koma wajen malamin sai yake ce mishi ai bokan nan fa ya fara tuhumata da haka menene mafita ya ce to idan ya tambaye ka ya ce kana ina ne ka ce an tsare ka a gida ne idan kuma ka je gida suka tambaye ka ina ka je ka yi jinkiri ka ce ka tsaya a wajen boka ne wannan karya ce ta samun mafita don ya tsira da imaninsa to yana cikin haka wata rana yana tafiya sai ya zo waje wucewa ta hanya sai ya haɗu da wata dabba ta tsare ma mutane hanya wanda ya rawaito hadisin wasu ka ce dabbar zaki ne ya tsara hanya mutane sun kasa wucewa sai yaron nan sai ya ɗauki wani dutse ƙarami wannan dai ya tabbatar cewa Allah yana gudanar da karamarsa a hannun wasu bayinsa da ya ɗauki dutsen bai jefi wannan dabbar da dutsen ba sai da ya roƙi Allah matsaukakin sarki ce ya Allah ina roƙonka idan abin da malamin nan yake faɗa gaskiya ne wanda nake tambayarsa aga ya nuna cewa shi yaron mai hankali din ne da suka ne shi yan abin da yake faɗa gaskiya ne ya Allah zan jefi wannan dabbar ta mutu in na jefe ta aga yana da yaƙini kenan da Allah yana jifan wannan dabbar kuwa shi kenan sai ta mutu to daga nan fa sai mutane suka yi mamaki suka ce wa ya kashe aka ce ai wannan yaron ne ya kashe ta to sai mutane al'amarin ya fara ba su tsoro kaga za su yi tunanin cewa wancan abin da ake koya masa ya fara tasiri da haka bokanci ya fara kasuwa kenan ba su san ba haka ne. shi sai da ya roƙi Allah ya ce ya Allah idan abin da malamin ne yake faɗa min daidai ne shine daidai ya Allah ka kashe wannan dabbar to sai suka ɗauka kawai da ya jefi dabbar ne sai ta mutu to da labarin ya yayato a cikin gari har wani makaho sai ji labari sai ya zo ya sami yaron ya ce mishi lallai idan ka dawo mun da gani na na ma alkawarin zan baka abubuwa kaza da kaza ya mishi alkawarin abubuwa da yawa haga da yake ba mai son duniya bane sai ya ce duk abin da kace zaka bani din nan ni ba so amma ga bukata guda ɗaya idan idan ka ya dawo bai sai in na dama da idanka ba sai idan idan ganinka ya dawo za ka ba da gaskiya da wanda ya dawo ma da idan ba shi ne ke nufi ya cika wanda ya dawo ma da idan za ka ba da gaskiya da shi sai ya ce zan bayar sai ya roƙi Allah shi ne fada Allah sai ya roƙi Allah sai Allah ya dawo mishi da ganinsa to yana yin haka kuwa sai ya ba da gaskiya da shi sai labari ya je masarki fa ga al'amarin da ake ciki yaro dai ya bar wancan hanyar kuma ma har wani malami daban shi ya ɗaura shi akan wata hanya sannan ga wani makaho ma idan shi ya dawo ya shiga tafarkinsa sun zama su uku kenan masu imani da shi da haka suna nan su uku ɗin nan sai sarkin ya aika aka je aka kamo su sai ya ce da wannan malamin da wannan makahon da aka dawo da ganinsa ya ce ko biyu zan muku azaba da ban taba ma wasu ba kuma azabar da na ma ɗaya na kashe shi ba da ita zan kashe ɗayan ba sai ya sa aka zo da ɗayansu ko dai malamin ko wancan mai idan sai ya sa aka kawo zarto aka saka tun daga tsakiyar kansa aka raba har ƙasa so ɗayan ma ya maka wata azaba ba ambata a nan ba to shi ne manzala sallallahu alaihi yake ce mana ai abin da ya samu yan baya bai same mu ba ana zuwa da mutum a sa zarto ba a yi ta yankawa sai an raba kan biyu sai an raba jikin shi biyu ya zube amma wannan ba zai sa ya ce ya bar imani ba yanzu misali in ka ɗauke abin da yake faruwa na kashe-kashe da ake kashe yawan al'umman musulmi har yau suna imanin ba wani wanda saboda wannan kashe-kashen ya ce shi ya gaji da musulunci ko misali in ka fita daga ƙasar nan yankin suriya abin da yake faruwa ba wani wanda aka taba cewa yau ya yi saboda wahala ban su suna ganin hakan shine alƙawarin da Allah ya yi ba shine imani ko mutanen da suke yaman ko mutanen da suke wasu yankuna dai ko kuma nan makwabtanmu a maiduguri kun taba jin wasu sun fito sun ce su sun gaji da addinin sun haƙura ba za su yi ba to imani ne saboda abin da za su yi waɗanda suke rasa rayukansu da sauransu abin ba sa jin wani zafi a jikinsu to da ya haka yanzu abu ɗaya ne ya rage shi ne yaron sai malam sai sarkin ya umarci wasu mutanensa ya ce ku tafi da wannan yaron can kololuwar dutse in kun tafi da shi sai ku jeho shi daga saman dutsen yaron bai ce komai ba aka tafi da shi da aka tafi da shi saman dutsen ko da aka je daidai saman dutsen sai dutsen ya fara girgiza duk mutanen da suka kai yaron suka fado suka mutu sai ga yaron shi kadai ya dawo wajen sarkin ya ina suke ya a to Allah ya halakar da su to sai ya sake razana sai ya sake daukan shi ya danka shi a wajen wasu mutane ya ce ku shiga da shi ma'ana jirgin ruwa sai kun je tsakiyar teku sai ku jefa shi a ciki suna tafiya a kan ruwan suna tafiya sai jirgin ya kife da su gaba ɗaya sai yaron ne ya tsira sai sake dawowa wajen shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadisi daga Allah madaukakin sarki yana cewa man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya cutar da waliyina to wannan ya yayi shelan yaki da Allah kuma duk wanda yaki da Allah ba zai iya ba haka ana maganar waliyai ba wai mutanen wasu gari bane kawai Akwai bayan Allah ne a ko ina kana samu su dan wani ya dauka in ba mutanen wani gari ba duk wani ba wani waliyi sai mutanen wani gari ko sai mutanen jama'arsa ko sa su kadai ne waliyai haka wasu suke dauka an ce ma waliyi kawai wani yana ganin cewa in ba su ba ba waliyai to yanzu ga wannan wannan abu dai da Allah ya gudanar a wannan abu ne na ban mamaki saboda haka da ya sake dawowa sai ya gaya ma sarkin ya ce innaka la taqtulun ya ce kai fa ba za ka iya kashe ni ba kaga ya yi imani da cewa Allah ne mai kashewa mai rayawa ya ce to ba za ka iya kashe ni ba amma abu ɗaya za ka yi in kana so na mutu ya ce shi ne ka ɗauke ni ka je ka sa na a jikin itacen bishiya a gicciye na a ɗaure ni sannan sai ka ɗauka daga cikin taku abin nan kibiyoyi da suke jikina sai ka jefe ni da su sannan lokacin da za ka harbe ni da su ka ce da sunan ubangijin wannan yara. haga ya yi da'awa ko ya ce ka kira sunan Allah na wanda ya tsare ni to sai ka jefe ni da wannan abin shi ne kaɗai zan mutu amma in ba kai haka ba zan mutu ba haka wannan ya nuna cewa bawan Allah ne kuma waliyin Allah ne sunan shi ya zo a tarihi ana cewa Abdullahi ibn Tamur mutanen Najran ne wani yanki na Yaman to sai sarkin ya aikata haka da shi kuma sai da ya tara mutane sai da ya tara mutane tukunna ya aikata haka yana jifan shi da wannan kibiyar sai yaron ya mutu daidai inda ya same shi wasu ce a daidai kansa ne wasu kuma suka ce a daidai nan ɗinsa ƙarƙashin makogwaransa don haka sai ya sa hannun shi a wajen ya rufe wasu suka ce sai ya dafa kansa sai ya mutu to da ya mutu mutanen da suke wajen kacokam sai suka ce to ai sarki ma ya tabbatar da cewa ubangijin wannan yaron shine mai kashewa za ka mun tabbatar abin da yake kai shine gaskiya duk mutanen sai suka musulunta dukkan sai suka musulunta to kaga a dalilinsa ya samu mutane sun yi imani to abin bai kare a nan ba da mutanen suka musulunta sai sarkin ya sa aka zo da su gaba ɗaya ya ce wato kowa ya bar addininsa ya dawo asalin addinin da suke a kai su kuma suka ce ba za su bari ba to sai sa aka tona wasu ramuka manya-manya aka kunna wuta a ciki aka tara itatuwa sai ce duk wanda ya bar addinin shi ba za a jefa shi ba wanda kuma bai bar addinin ba za a jefa shi a wutar to shine fa aka yi ta jefa su a cikin wannan ramukan na wuta ƙarshen wanda ya zo ya shiga wannan wutar wata mace ce ta zo da ɗanta tana shayar da shi har ta yi yunƙuri za ta fada sai ta dawo baya sai ɗan ya ce mata ki shiga ba wuta ba ce ba ta da zafi sai ta yi tsalle ta shiga ita ce ƙarshe wanda ta shiga wannan wuta to shi ne Allah ya ba mu labarin ƙutila ashabul ukhdud annari zatil waqud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد kaga kenan kila da mutum yana ta karanta suratul buruj bai san kissan nan ba da haka yanzu duk sanda ake karanta wannan sura zaka dinga araro waɗannan kaga tunanin duniya ya fita kenan saboda ka san yanzu me ake faɗa ko ana faɗa ana zuwa kutil ashabul ukhdud sai ka fara hararo wannan abin da ya faru kuma an kai wannan tunanin abin da ake so a sallah kenan shi zai ƙara ma nutsuwa kaga shi yasa ake so mutum yana karanta qur'ani ya san me yake ake karantawa to shi ne zai ma tasiri a zuciya amma rahamar Allah madaukakin sarki da gafararsa Allah duk da haka da abin da aka yi sai yake cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu Allah ya ce wadan suka jarabu mu'minai din nan maza da mata suka kashe su sannan suka ki tuba ma'ana Allah yana cewa in suka tuba Allah zai yafe musu amma lam yatubu suka ki tuba Allah ya ce fa lahum azabu jahannam kenan Allah yana cewa da sun tuba daga wannan abin da suka yi Allah zai yafe musu wani ya nuna yalwar rahamar Allah duk da ba abin da suka yi nan inda sun tuba Allah zai yafe musu to ya zo cikin wani ruwayoyin to haka ne abin da ya zo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayin sai yake cewa amma shi yaron an binne shi shine zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu wasu suka ce a wannan yankin akwai wani mutum da ya sai wani fili yana tono yana cikin tono sai ya ga mutum a zaune a durkushe ya ɗaura hannunsa a kansa babu kuma abin da ya same shi yana nan da jikinsa haka sai ya yi ƙoƙarin ɗaga hannun in ya ɗaga hannun sai ga jini yana ta zuba in ya mayar da hannun inda yake sai jinin ya tsaya sai Umar radiyallahu anhu yace kuma yadda shi inda yake kuma ku binne shi wannan shine wannan bawan Allah ake kiran shi Abdullahi ibn Tamur cewa sunan shi kenan da haka haka Allah ya ajiye shi shi yasa alƙawari ne na Allah maɗaukakin sarki wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya kaga shi a raye yake Allah kada ya san irin rayuwar da yake gashi ba abin da ya same shi ka duba tsawon zamanin domin an ce tsakanin annabi isa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abin da ke tsakanin su ya kai kamar tsawon shekara 500 da wani abu kusan 571 ko da 72 to a yaushe abin ya faru a yaushe abin ya faru ba wanda ya sani yanzu ko da dai a ce sati ɗaya ne aka je aka ga mutum an binne shi aka tona kabarin shi aka ga jikin shi ba abin da ai akwai abin mamaki ballanta wannan shekaru ne masu yawa kuma abin mamaki shine jinin na zuba jinin na zuba wani yana tabbatar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wanda yayi shahada zai tashi ranar tashin alkiyama jinin yana fita daga jikin shi daga raunukansa amma dai kanshin shi kanshin kanshin almis ne launin ne kawai launin jini to kamar yanda wannan bawan Allah ya samu wannan shahada to wannan shine abin da ya zo a cikin suratul buruj shine malam yake cewa qala fa yuzkaru ana ambatowa annahu ukhrija fi zamani umar ibn al-khattab cewa shi wannan bawan Allah an fito da shi a zamanin umar dan khattab isba'uhu ala sudubihi ya tsanta yana kan daidai inda aka soke shi da wannan takwabin kama wada'aha hina qutila kaman yanda yasa ya tsanshi inda aka kashe shi lokacin da aka kashe shi an ce ya sa yatsansa ko a nan ko kuma a saman kansa to amma ya fi kama da nan ɗin nasa da aka yi danna wajen to duk sanda aka yi ƙoƙarin cire hannun sai jinin ya yi ta fitowa in aka mayar kuma sai jinin ya tsaya wannan iko ne na Allah shi yasa duk wanda ya taɓa waliyin Allah ba zai kai ba kaga shi wancan ya halaka shi kuma kamar yadda na faɗa waliyin Allah ba wai a wata riga yake ba ko a cikin sunan wani gari ba a cikin zukatan bayi ne waliyan Allah bayin Allah ne wanda suka kyautata su da Allah a ɓoye sai Allah maɗaukakin sarki ya kyautata su da mutane a bayyane kuma idan suka koma ga Allah sai Allah ya kyautata su da shi yanzu akwai abin da ya fi wannan ɗaukaka kaga ana ganin an kashe amma kuma ga makomarsa har wasu 'yan baya sun zo sun same shi wannan shine kissar mutanen ukdud kuma wannan hadisi ne mai inganci in an koma riyadu salihin imamun nawawi ya kawo hadisin da tsayinsa nan ya zo a takaice ne amma ya zo da tsayinsa hadisin yana da tsayi sosai ƙala babun wa min suratul gashiya abin da ya zo a cikin suratul gashiya ita ce hal ataka hadithul gashiya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر lasta alaihim bi musaytir har zuwa ƙarshe illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabuhum shine shahidin wannan hadisi ne mai inganci manzo sallallahu alaihi wa sallam yace an umarce ni in yaki mutane hatta ya la ilaha illallah a wani lafazin da fi shahara hatta yashhadu ko Allah ilaha illallah har sai sun shaida a nan hatta ya kulu har sai sun faɗi kalmar la'ilaha ilaha illallah idan suka faɗi wannan kalmar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to lallai jininsu da dukiyoyinsu su sun kubuta daga gare ni sai dai da haƙƙin su me ya haƙƙin su shine la illu damu mri'in muslimin illa bi ihda salat jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abu uku shine a sayyibu zani wa والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق jama'a. wanda yake ma'auraci ne yayi zina Allah ya tsare in ya tabbata hukuncin shi shine a jefe shi to kaga wannan jinin shi bai kubuta ba saboda akwai haƙƙin musulunci a kansa ko kuma wanda ya kashe rai a kashe shi Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wanda ya kashe za a kashe shi kaga wannan shi koda ya shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ya faɗi la'ilaha ilaha illallah to in ya kashe wani kuma jinin shi bai kubuta ba sai kuma na ƙarshe Allah ya tsare mu wanda ya yi yarda ya bar addinin musulunci to wannan shi ma jinin shi ya halatta waɗannan su ne hukukul islam illa bi haƙƙin islam sai da haƙƙin musulunci shi ne jini zai halatta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta waɗannan ayoyin yace wa hisabuhum ala Allah kuma hisabinsu yana wajen Allah ma'ana duk wanda ya tsaye daga cikin abubuwan nan yanzu kama wanda ya zina din aka jefe shi har mutuwa to al'amarin shi kuma a ƙarshe ranar tashi alƙiyama ga Allah domin nan an mishi haddi ne a duniya in ya sadu da Allah kuma wannan shi da Allah maɗaukacin sarki haka nan wanda ya kashe rai idan aka mishi haddi a nan duniya to in ya je ya sadu da Allah kuma wannan tsakanin shi da Allah sai wanda ya yi rigga kuma to shi ne karanta waɗannan ayoyin da suke gaskata abin da ya zo da shi ɗin inna ma an ta muzakke cewa lallai kai ba komai ba ne illa mai gargaɗi lasta alaihin bi musaifi kuma kai ba mai tilasta wa ne a kansu ba mai iko ba ne a kansu illa man walla wa kafar sai wanda ya juya baya yi kafirci Allah ya ce fa yu'adibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum qala wa min suratul fajr abin da zo a suratul fajr duk da yake sanadin yana da rauni amma ya tabbata a wajen malamai na tarihi da sira qala haddathana abu hafsin amr ibn ali haddasa na abdurrahman ibn mahdi wa abu dawud qala haddathana hishamun an qatada an imrana ibn Isamin, الرجل min أهل البصرة an imrana Ibn حسين radiyallahu الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة وقد رواه خالد بن قيس الحداني أيضا عن قتادة أولا yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ash-shaf wal watr asalin abin da ake nufi da ash-shaf abubuwa waɗanda suke masu kishiya su ne ashab kamar misali ka ce sama da ƙasa ka ce dare da rana an gane ko ka ce misali namiji da mace ko duniya da lahira duk wannan shi ake kira ashabu abinda yake da kishiya abinda bai da kishiya shine alwatar shi yasa wasu suka fassara da cewa ashabu walwatar din nan ashaqqu duk wata halitta wanda kuma bayan Allah ne alwatru kuma Allah shi kadai dan shi kadai ne bai da kishiya to wannan shi ma ma'ana ne kuma ya zo cikin hadisi cewa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah shi kadai ne kuma yana kaunar abin da za a kadaita shi yasa ko ayyuka na ibada in ka lura zaka ga akwai wutri a cikin su yanzu sallah nawa ake yi a ini biyar raka'a nawa sha bakwai ta gaba sha takwas ba ko sannan rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar ne ta ce ma annaba guda ishirin da biyar haka nan ulul azmi guda biyar to haka za ka dinga gani Allah yana son abin da yake witir ne shi yasa ko tasbihi da ake bayan sallah guda nawa ne 34 ne ko 33 talatin da uku talatin da uku wannan a ce ka yi ƙafa uku wannan a ce ka yi bakwai wannan a ce ka yi sha ɗaya wa haka ana samun ɗaiɗaiku da za ka gaba a musu shafa'i ɗin wuturi ɗin ba Kamar wanda za a ce so goma ko so ɗari ana samun wannan amma ba su da yawa amma mafi rinjaye za ka samu masu wuturin ne shi yasa wasu malamai suke cewa ko da sadaka ne za ka yi ka sa ta ta zama wuturi ka yi ta misali in za ka bayar da kuɗi ka bayar da misali biyar ko sha biyar ko talatin ko hamsin ko ɗari da hamsin misali ko dubu ɗaya ko dubu uku wa haka da sai ka yi shi wuce amma a wannan hadisin da ya zo ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ita ce sallah wasu su shafa'i ne wasu kuma wutri ma'ana an ka dauki yanzu sallar asuba azhar la'asar isha dukkan su shafa'i ne domin duka suna da ma'ana kishiyoyi asuba raka'a biyu ɗaya ta farko tana da ƴar uwarta kenan ba ɗaya bace amma magariba ita ce wuce ma'ana wasu sallolin shafa'i ne wasu wuturi ne sannan kuma akwai wuturi guda biyu magariba ita ce wuturin sallolin ini da ake yi sannan wuturi da za ka yi na nafula na cikin dare shine wuturin dare shi yasa ba a hada wuturi guda biyu a dare daya kamar yadda ya tabbata cikin hadisi la witrani fi lailatin babu wuturi biyu a dare daya shi yasa duk wanda ya riga ya zo yi sallar isha a masallaci yayi wuturi to fa ya tashi da dare zai na fulfuli sai dai tayi raka'a biyu yana sallama ba zai kare yin wani wuturi ba kuma an gane ko da haka wanda yake tsoron in ya kwanta ba zai iya tashi ba wuturi zai wuce shi to sai yayi wuturin shi tun farko amma in ya tashi kuma zai dan yi nafulfulin shi to sai dai dinga yin raka a biyu kawai ba zai wuturi ba kuma dan ba a wuturi biyu wanda kuma yake ganin zai iya tashi yayi yi wuturinsa ko da ya kwanta to shi kenan in ya tashi sai yayi yi wuturin shi cikin dare wannan shi aka fi so duk da yake shi ya fi wahala ba kowa yake iya kwanta ya tashi ya bar fita ba sai wanda Allah ya hore musu Allah ya sanya mu cikin su to yace wannan shine wato wutiri hadisin yana da rauni a sanadin sa babu babun wa min surati shamsi wa duhaha abin da yazo a cikin suratu wa shamsi wa duhaha qala haddathana harun ibn ishaqa alhamdani. hamdani qala haddathana abdatu an hisham ibn urwa an abihi an abdullah ibn zam'ata radiyallahu anhu kala wannan dan uwan sauda bintu zam'a ce ummul mu'minin قال يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوما يذكر الناقة والذي أكارها فقال إذ انبعث أشكاها أي انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهبه مثل أبي زمعة ثم سمعته يذكر النساء فقال إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله أن يباجعها من آخر يومه قال ثم وعظهم في ضحكهم min ad-darqati fa qala ila ma yabhaku ahadukum mimma yaf'al ala hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne mai inganci ah, wannan abdullahi ibn zam'a radiyallahu anhu yace ji annabi Allah wata rana yana ambatar wannan taguwar ita ce naqatu salih kamudawa da suka ce a basu wata taguwa ta zama musu aya ko كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسور أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر الله يشي إنا مرسل الناقة شو أظام أيكم سدى كابوة ويشي يا جمع زالة صلى الله عليه وسلم هنا بياني أكم ونن كابوة تمتانا النبي صالو kuma su suka tambaye shi suka ce ya salihu ka zo mana da aya itina bi ayatin in kunta minas minal mursali ka zo mana da aya kuma abin da suke so sai suka faɗa suka ce muna da duwatsu da haka muna so a samu wannan ɗaya daga cikin duwatsunmu ya tsage kuma taguwa ta fito kaga wannan ƙurewa ne ai daman mu'jiza tana ratayuwa ne akan abin da ya zama na ƙurewa abin da ya gagara yanzu ka zo ka ce mutum dutse ya fashe dabba ta fito a cikin dutsen ai abu ne da ba zai yi ba ka kura mutum ka ce dabba ta fashe dutse ya fito eh, abin nan dutse ya tsage dabba ta fito a cikinsa kuma idan ta fito din a tace ta yi naƙuda ta aihu ba namiji ai kafirci bai yi ba kawai wai don su ba za su gaskata annabi salihu ba don haka sai sun zo da abin da zai gagare shi shi kuma Allah Maɗaukakin sarki la yi uji zuhushai. ba abin da yake gagaran Allah Allah maɗaukacin sarki ya ce na murfilin naƙata za mu aiko musu da naƙa ɗin amma sai za ta zama musu jaraba Allah ya ce fit na tallahu shi sa karka tambayi Allah maɗaukacin sarki abu ma'ana ta hanyar ƙurewa ko kuma abin da Allah bai baka ba ka matsa ce sai Allah ya baka kaza to zai iya zama ma fitina su gashi su roƙi Allah sai ta zama musu fitina fitinar da ta zama musu shine Allah ya ce laha shirbun wala hum shurbu yawmin ma'lum suna da inda suke shayar da dabbobinsu al'umma ne ba wai masu yawa ba inda irin wannan lokacin zaka ga mutanen ba su da yawa to inda suke haduwa su shayar da dabbobinsu wani ɗan ruwa ne haka to sai Allah ya ce daga cikin jarabawan da ya musu za su dinga shan ruwa yau ita kuma washe gari randa ta zo ta sha ruwa kuma ba wanda zai zo ya taba ruwan randa take sha su suka ce a ba su taguwar sai Allah ya ce to ga sharadi la tamassu ha bi su kada ku taba ta kada ku mata wani mummuna abu sannan kuma za ta dinga shan ruwa rana daya ko kuma za ku dinga shan ruwa rana ɗaya wasu malamai suka ce ma ba haka bane ma haka ma an yi za su ga an takura su rana shida a cikin sati za su yi amfani da ruwansu rana ɗaya aka cire ranan ce kawai ita za ta zo ta zauna ta yi walwalanta a bakin wannan ruwan kar kowa ya kusanci ruwan kuma ai an musu adalci sosai manzala sallallahu alaihi ne ya bada labarin da wanda ya kashe ta dan a cikin suratu ash-shamfi Allah madaukakin sarki ya ce idin ba'as ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi ay hadhihi naqatallah wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha akwai mutane tara a cikin garin su ne ake ganin kamar manyan gari amma dai dukkan su mabarnata ne da Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahabin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun barna suke a garin gaba ɗaya ba sa gyara bar su ne ma suka jagoranci ƙaryata annabi salihu din sai suka yi wani mummunan shiri ƙalu suka ce ta mu billahi wai ku yi rantsuwa suka zo suka yi rantsuwa a tsakaninsu rantsuwa da Allah ba cewa su mishi wato shigan dare su je su kashe annabi salihu sai su koma kowa ya koma gidan shi da safe sai su yi kaman ba su sani ba in an zo an tambaye su kowa ya ce shi ma bai san abin da ya faru wannan ya faru ne bayan sun kashe taguwar dan sun kashe ta suka zo suka ce to duk abin da zai faru ya faru annabi salo ya ce abin da zai faru zai faru amma Allah ya ce min in sanar da ku kwana uku ne qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dalika wa'dun ghayru makdhub wannan alƙawari ne da ba ƙarya ba da suka gani kwana ɗaya ba abin da ya faru aka yi kwana biyu ba abin da ya faru kwana na uku sai suka ga kaman yanayin sama ya fara canjawa suka fara ganin kaman hadari na haduwa to a ranar ne suka ce to cikin daren nan mu je mu kashe mutumin nan dan da gaske idan ba mu wani abu ba kila wani abu zai faru to kafin su je su yi wannan aikin ne sai Allah ya aiko musu da tsawa dukkan suka mutu suka bushe in ka gan zaka ce sun fi shekara ɗari a wajen wanda yake tsugune a durkushe haka ya bushe wanda yake tsayau haka nan duk duk aka musu tsawa sai in ka kalle su sai ka ga gidajen kamar sun fi shekara ɗari biyu a wajen sai ga mutum ya zama duk ƙura ta baɗe shi ya zama kamar ba ɗan adam ba ya bushe kuma Allah ne ya aiko musu da tsawa sai aka kashe su gaba ɗaya to shi wannan mutumin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin shi cewa in ba'a salaha wanda ya aikata wannan aikin rajulun arimun wani mutum ne wanda yake mai isa azizun mani'un mutum wanda yana da iko kuma a cikin mutanensa baka isa ka taba shi ba eh mutum ne wanda yake mai iko mana irin waɗanda suke da kabila mai ƙarfi kuma suna da yawa da haka baka isa ka taba shi ba to shi wannan mutumin shi ya jagorance su Ya ce, kaman Abu Zam'a kaman uban Zam'a din nan da aka ce Sauda bintu Zam'a dangin Abdul Muttalib ne daga cikin Banu Hashim to shi ma Zam'a din yana da ma'ana kariya a cikin Banu Abdul Muttalib ce, kaman yanda mahaifinka yake haka wannan mutumin yake yana da iko to shi ne wato wannan mutumin ya ce ya je ya kashe ya kashe ya kashe wannan kaguwar an ce zuwa ya yi da takwabinsa ya samu kafarta ya yanke gaba daya ya yanke kafafuwanta ta yi wani irin kuka duk garin sai da suka razana da ta yi wannan kuka duk garin sai da ta suka razana gaba daya to sai suka bi ɗan kuma za su kashe shi ne ya koma ya koma cikin dutsen da ya fito to wasu malamai suna cewa shi ne zai fito ranar tashin alkiyama allahu a'lam Allah shi ne mafi sani Allah dai ya ce wa idza waka alƙaunar alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard Allah ce ce zamu fito musu da wata dabba daga ƙasa bai ce daga dutse ba ita ce ba ita bace Allahu a'lam wasu sun tafi akan ita ce an gane ko to shine sunan mutumin Quddar ibn Salif sunan shi kenan kamar yadda yazo cikin littattafan tarihi Quddar dan kar wani ya je ya ji wani suna ya je dinga sa ma dan shi suna bai san sunan wani mai laifi bane za ka ga a cikin yahudanci suna sa sunan shi kedar haka ce sa sunan shi kedar mana kuddar ne Ibn salim sunan shi kenan sai har yanzu shi abdullahi Ibn zam'a yake cewa sai kuma naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan mata sai yake cewa me yasa ɗayan ku zai kama matar shi da duka duka na wato bulala yace ila ma ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi me yasa ɗayan ku zai daki matar shi kamar yanda yake dukan bawa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyamanta abin yana nuna munin abin kuma har yanzu zaka samu wasu masu aikata haka wani ya fara dukan matar shi kamar ba gobe kamar da dan uwan shi namiji yake kokowa in ta zo gidansu ba a gane ta za ga fuskar ta ko ina ta ne ko ina kumburi ne bayan ta kaga duk bulala ne wai shi ta mishi laifi kuma kila laifin bai taka kara karya ba to musulunci babu wannan in ka mishi magana sai ce ai addini musulunci ma ya ce a dake su fadri buhunna wai shi yana zuwa karatu yadda aka ce fadri buhunna an ce darban gaira mubarihin duka da baya ta da jiki shi yasa wasu malaman fikihu zaga a littattafan fikihunsu me suke cewa suka ce ya kama bakin rigar shi da fita da ita kaga wannan ai ba duka bane ai amma dai yana nuna ma'ana cikan kauna har mutum ya daga hannu ya ce zai da kima ta shi ya fasa ita kanta ta san cewa ya kai wani makura ne da haka ba wai dukan aka ce ai na cutarwa ai kamar yadda aka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yazo da alqur'ani kuma shi yazo da ayar da tace fadribuhunna amma ya ba duka bai taba dukan mace ba shi hannun shi ma bai taba dagawa da ke wani ba in ba cikin jihadi ba to wani ya zo shi yana zuwa makaranta ya an ce mishi fadil buhunna ka je ka dake su sai je kama mata da duka wannan ya kamata an kai shi gaban alkali alkali ya sa a mishi bulala hamsin tukunna kafin a fara shari'a wannan shine maganan gaskiya ana kai ni in ne alkali ana kawo shi gabana sai na sa an daga shi in aka mishi bulala hamsin tukunna sai mu shiga shari'a eh a ji me dalili saboda baya cikin tsarin addinin musulunci irin waɗannan su suke sa ake sukan addinin musulunci ce addinin musulunci addini ne mara tausayi babu manzala sallallahu alaihi wasallam bai daki wata daga cikin matayensa ba kuma matan shi na tara wani ɗaya ce amma ta yake dukanta a ce wanda yake zaune da mata tara bai taba ɗaga hannunsa ba to ai bai kamata mai mata ɗaya kuma ya ɗaga hannunsa ba tunda idan yawan su yayi yawa dole sai an samu wani abu ko to zai zama mai daya sai kaga ya gagara kullum a cikin shari'a ake yayi duka yayi zagi yayi wulakanci yayi batanci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ɗayan ku yazo ya tafki matarsa kaman bawa sannan da daddare ya koma yaje ya biya bukatar shi da ita yanzu wannan bai ishe shi abun kunya ba sai yace sai ya musu wa'azi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan mutum yayi hutu ya fitar da tusa daga dubararsa, sa ma'ana yi tusa kuma sai ya fashe da dariya ko mutane su dinga dariya yace wannan ba dabi'a bane manzo Allah sallallahu alaihi cewa wannan ba dabi'a bane to ka duba addinin musulunci yanda yake karantar da mu halaye kyawawa yanzu a gida wani gida an ka samu ba tarbiya in yaro yayi haka sai a fashe da dariya ko ko tsakanin yara sai kaga suna mayar da shi abun wasa to kagan an ga yara suna haka sai a hane su sai a kwaɓe su a nuna musu ba hali ba ne mai kyau babu wani addini da ya kai addinin musulunci ɗabi'u ka duba duk wani abu da zai kawo karanta ya zubar da mutuncin mutum ba a so addini to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ɗayan ku zai yi dariya daga abin da yake aikatawa wasu malamai suna cewa yana daga cikin munanan abin da mutanen annabi dutsu suke aikatawa yin haka shine wa ta'tuna fi nadikumul munkar muke koma tafsirin yana daga cikin abin da suke yi sai an zauna a yi shiru sai ɗayan su ya banka tusa a ciki sai su fashe da dariya haka suke yi bal a yanzu ma akwai wasu al'umma da zaka gani mutum sai ya ci abin da zai dinga sa ya fitar da iska din ana samun haka wasu saboda haka abubuwa ne waɗanda suke marasa kyau Al-muhim ya rabo su ne a cikin hadisin da ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu dakata a nan insha Allah za mu tashi babu wa min surati wal laili idha yaghsha abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana anaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu a muna ba ƴan uwa hakuri ana dan gyare-gyare ne na abin da ya shafi eh, abin magana da sauransu kuma alhamdulillah ya uwa da sun bada gudunmawa har yanzu matsala guda ɗaya ce take dan babu abun magana amma suka tsaya har suka kiyaye wannan abin suka isar mana da shi to shi mu da muka samu wannan dama ce da za mu tsaya mu yi amfani da ita wannan abin da ya zo min na yi tunanin shi ya yi ta damu na aji amma ba komai bane yana nuna mana cewa lallai mu kaunatu wanda suke baya zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam babu spika. dama an ci magana ne wanda yake nan kusa sai shi kuma ya gaya ma wanda yake waje wanda yake waje kuma ya gaya ma wani haka kar mu ji wani tashin hankali ko damuwa don mun samu kama a irin wannan halin wata rana zai zama babu fitilar ma tunda su ma gashi sun yi rayuwa babu shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani Allah kuma ya kyautata mana karshen mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh